Wani lokaci Bulus da Barnaba sun koma Antakiya, sai suka je inda masu bi suka taru suna addu'a da azumi da kuma yabon Allah, sai suka shiga a wurin. Nan Ruhun Allah ya yi magana da su ya ce, Ku kebe mini Barnaba da Bulus domin aiki wanda na kiraye su, sai masu bi suka yi musu addu'a, suka sallame su. sai Barnaba ya so a je tare da wani mai suna Markus, shi kuma Bulus bai so ba domin Markus bai saya ya gama aiki tare da su a wani wuri ba, sai suka samu sabanin ra'ayi. Barnaba sai ya ɗauki Markus suka tafi wurin aiki, Bulus ya ɗauki wani mai suna Sila suka tafi wurin aiki, suka je wurare daban-daban duka inda ikilisiyu suke. suka karfafa ikilisiyu ikilisiyu kuma suka karfafu daban gaskiya. Wani lokaci sun so su je wani shiya, amma Ruhun Allah bai yadda musu ba. Da daddare sai Bulus ya ga ruya, ya ga wani mutum daga Macedonia yana ce mishi, Ku ketaro ku taimake mu mana. Da safiya ya yi sai suka gaskanta cewa Allah ne ya kira su su je Macedonia domin aikin bishara. sai suka ketara Macedonia, suka yi bishara wurare daban-daban, suka saya kuma wurin na ɗan kwanaki. Da ranar hutu ya yi, sai suka je a wani wuri bakin teku da tsammanin za su samu wurin addu'a a wurin. Sai ba su samu a wurin sai suka samu mata da yawa, ɗaya daga cikinsu ita ce mace mai suna Lidiya, wanda tana sana'an sai da kaya masu sada. Sai Bulus ya ci gaba yana koyaswa yana koyaswa ita kuma Allah ya bude zuciyanta ta ba da gaskiya ga abun da ake koyaswa ta karba da ita da gidanta duka aka yi musu baptisma sai ta ce idan kun yarda ni mace ne mai ba da gaskiya to ku sauka a gida namunan sai bulus da sila suka yarda suka sauka a gidanta